waka ka shakka ka ga ka daure ka ka shakka ko kashewa ni ce ma an ni zani wasa in ni keto in yi wasa shi ki taiki wada mijinki wannan shine dan mulki ya kware wajen sata yaudara da kuma zamba cikin aminci kan wannan tsumokaran ashe na dinga gudan uban gudu ka ce wanda aka saci oyi don kuɗin da suke cikin wannan jakar sai sun sai ma gida da mota da zan ɗiyan budurwa da kuma ƙoshashen jari. Wannan shine Dakari ya yi farautar har yau ya gaza samun buba. Ina buba yake. Birni a ina. Birni yi bin ma gare. Sarari yi masa tsage irin na goburawa. da kai za mu tafi in eh, rigima ta barke ka koma gefe kawai ya zango zango barkaya wannan kuma ita ce sara takan iya yin komai domin biyan bukatar kanta arziki ka sani kiran yano ba ne tsai da wasu ya kira wasu ka sani ko wannan karan ya tsayar ne ya kira mu ba cin abincin ka tashi mu shiga daga ciki. Iya Kano ne iskanci na bai kai nan ba. Ko Bauchi mai je ma. Shi ma Bauchin in ka je ai taimako za ka yi. Ha ba ɗan kyakkyawan saurayi. wai buba ne kyakkyawa ciniki ya hwada yawa gata nan gata nan gata nan mijina ya da dama kina da miji ne wallahi Allah soja ne yanzu ya kama ka kashe ka zai soja kuyo burtai doro baga amma ka tabbatar ka yayyafa mai naija delta zan yayyafa mata wannan ta tayi baki kwalta ce a akai kaman ba ta yau ba tabara ce sai an ka kalla an kaza da bindiga bura ta yi suna na hosta ba kisa an ce na gidan akwai barayin gwamnati zuwa na ke da wuya sai na ga babu wannan al'amari yanzu na shirya tafiya in kun banni me kawo ka gidan nan tsautsayi da karan kwana da ajali hobi jahil jahil me sunan ka dai kai dambi eh kuma dambi dan bulki kenan rayuwa dan bulki eh ka ce wani kadangare Allah ne biya Allah ne biya kuma wannan mai guga shi da nika yake guga su yawwa abin tambaya kenan mai guga sannan mai guga yawwa madu madu kunni bala'i ne ga tv ga fanka ras alai ya shirya ya samu wanda ya fi shiri ye ye ye ye lahi wannan san ka eh, eh, ina kai barawo ne ba barawo dole da kare na magana ka san shi ne ai wannan ai sunan shi ai buba kwance eh. ma ka faɗa ma ina da bukatar madara gwangwani uku hmm? saboda zan sha ɗaya yanzu zan sha ɗaya da rana zan sha ɗaya da dare idan zan kwanta hmm? sannan yana da bukatar indomi da kwai a yanzu a wannan lokacin yayin da wayannan kayan suka samu isa da'iri